ولم يتحقق فيه النهي إن ده أكي ركيسين بقى قانا أنتم نبقى ما بقراني معنى ركيسين أكم ده أكي ركيسين mutum ne ke aka aba dukkan haram ne ba mutum ne ke tsanawa da mace haram da sai ya tuba to ya zai zai fita da ta ba wasu suka ce in ya fita ya daɗe, wasu suka ce in an yi kaza wani an ce an yi kaza to shi ne yake ce wannan abun ga baki da shi ne mahallin da za'i falam ya ta haka fihi nahyu anin nazai ba a ta mata kamar mai ba hana fita wal khuruji min al ardi ko kasan inda ake sabon misali mutum da yake ina masallacin inda na kwacin to haka za ka karasa da kanka don ko ba haka ba ka je layi da shi wa amma ilhaqu hadha fard bil afwi amma a jinginawa wannan a ce masa a'a wurin an yi masa afwa fa in urida bihi in ana nufin afwa annahu ma'fuun lahu anil mu'aqabati bihi ba za a kama shi da wannan fitan ba fa sahihu وإن أريد إن أنا نفهم أنه لا حكم لله فيه باب وتدوكة الله كم ونا بل هو بمنزلة في فعل البهيمة كما أيكم دبوبين والنائب والناس والمجنون فباطل ولو النائب إنا لقلت إذ هؤلاء غير مخاطبين وهذا مخاطب بالنظر والخروج وظهر الفرق والله الموفق للصواب فإن قيل إذا عكت هذا يتأتى لكم ونزي أغريكو فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع وأن فيما لم ينبي كثن سيبا وجن بمبان سنفتوا أو خروج مفسدة وأنا معناه أفتن بنزع au khurujin bi ko mai ka lam yakun fil mufarakati mufaraka kaga ai bi nazain mafsadatu au khurujin ainihin mafsadatin in babu banna fama tasna'una fima idza tadammana mafsada ya za ku ɗauka idan fitansa akwai ɓanna? misalo mafsadatul iqamati ko kaman bannan ci gaba da zama a ciki kaman tawassada jama'atin jarha liyaslubahum kaman wanda ya shiga tsakiyar jama'a masu rauni liyaslubahum dan ya kwace musu kaya wani bi salbihim liyaslubahum أو ليسلبهم ليسلبهم ina da yau ya shiga cikin su don yin fashi to idan ya yi kuma nadama ta zo masa in ya fita fataraha hannar ala wahidi ya fada akan ɗaya. in kama alaihi qatalahu in ya ci gaba da zama a kansa zai mutu bisi thiqalihi wa in intaqala anhu in ya tashi daga gare shi lam yajid budda min intiqalihi ila mithlihi tun daga sunan da yawa in ya tashi daga kan wannan kan wanda zai fada fa ya qataluhu shi ma bisi thiqalihi to yaya ya riga ya shiga in ya tsaya mutumin ina zai mutu in ya daga wani zai yi itaka kida shi mai ya mutu wa kada azama ala tawbati fa kaifa tara tawbatu ai eh, an gane ce sai bayani kila tawbatu mithli hada bil tizami akhafil mafsadatayn tuban wannan sai dai ya aikata mafi sauki sai duba in yayi kaza banna za ta fi yawa in yayi kaza banna za ta rabu سيا أي كتم يسوق ربنا من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه فإن تساوت انفق يدي مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من غير وجه وهذا يؤمر من التوبة بالبقدوري سيأتى يتوب يدي غرغر له أو من منها وهو الندم والعظم الجازم على ترك المعاودة وأما الإقلاع فقد تأذر في حقه يا جاجر إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته فقيل إنه كنا هذا إنه لا حكم لله ودوني مغنى shi wani an kawo shi an soke shi an sake dawo da shi to ajiniha كل مكري الثلاثة